hadi haɗi auren haɗi auren haɗi auren haɗi eh, wani auren haɗin allakairi ne in an yi za a gano riba ne wasu naga sun ɗauke shi a sharri ne wasu kuma sun ɗau hakan soyayya ne ya kamata al'umar musu gaggane auren haɗi cikin sa akwai albarka ne kuma ana yi don haɗa zumunci ne sai dai idan an yi shi don wani buri ne to sai a kasa yin tsaye a kasa zaune auren haɗi auren haɗi oh. kama abba mujahid an kama abba anya mujahid asirinka bai tonu ba kuwa anya mujahid ba wa'anda suka shiga gidan nan suka ga abin da ka aikata ba kuwa gaskiya dai biliya a iya sani na mu kaɗai muka san da wannan al'amari to in haka ne me yasa mutanen nan suka biyo mu mutanen nan sun yi kama da jami'an tsaro To dai gaskiya ni ma kaina ya kulle akan wannan ba ni da wani explanation da zan iya bayarwa. Gaskiya Mujahid ni dama taimako na zoyi amma in wannan abun zai kawo matsala gaskiya na fi da hannuna amma ga shawara ka je ka samu iyayenka ka gaya musu ga abin da ka aikata. Haba Biliya, Biliya za ka mini haka. Biliya you are my trusted friend. and I trust you with my entire life. Eh, bilia I confide in you, kai ne kaɗai abokina da zan iya gaya wa na. Ya za ka yi fosekin ɗina a irin wannan moment din da nake bukatan ka bilia. bilia in ka fosekin dina a irin wannan moment ɗin baka kyauta mini ba. bilia please, let's go through this together as friends. Kai ma so nawa ina rufa maka asiri Biliya tun muna yara. Eh? Gaskiya Mujahid, tun da ka sani a cikin wannan matsalan gaba ɗaya na fita hayyacina na rasa me yake min daɗi a rayuwana ba na cikin hayyacina kwata-kwata ah, wayanka ne ke buga abba ne fa abba kuma abba ne wallahi ka bari ya yanke kawai kakka ɗauka Wannan shi ne? Wallahi shi ne. Oh. Ka ɗauka mana mu menene kawai watakila wani abu ne ni ni fa na sadakar yanzu in ma kama ni ne kawai a kama ni kawai ba ni kawai ba ni kawai haba na gaji Hello Abba. to Abba ya za mu ɗauki kod ɗinka a cikin wannan yanayi. Ai a tsorace muke gaba ɗaya Abba you scare the hell out of us. Ka san irin gudun da muka yi kuwa yanzu ka san inda muke? auren Kai, kai, kai, kai, kai. To bari muna dawa. Muna dawa. Kaji a sai wai wani kes ne na waya. Na sata. To kuma sai aka zo aka samu bai da laifi, a sai shi ɗin ake nema. Yanzu sun sake shi. Ya dawo yana jiran mu. Ga wayanka. Gaba ɗaya ni har na tsure wallahi. mu koma. Wannan masifa da me ya kama ne? Wasu kuma sun ɗau hakan soyayya ne. Ya kamata Allah Umar musu gaggane. auren haɗi cikin sa akwai. Wannan wuri shi ne daidai da inda ya dace mu binne ta, saboda ya yi lungu. Hakika idan muka, binne ta a nan babu mahalokin da ya isa ya gane. To ni yanzu, what is giving me concern shine idan family dinta suka tambaya ina ilham take what possible explanation do i have to offer da zaran mun kammala binne ta daga nan ka wuce gidanku da police station ka je ka yi report cewa matarka ta fita tun da safe baka sata ido ba kuma ka kira layinta baya shiga daidai ne wannan shawaran yayi mu kuma za mu nemi nambar waya ta boge mu kira ka da shi idan kana tare da su sai ka sa hands free daga nan za mu ce ma matarka tana hannun mu ko ka kawo kuɗin fansa miliyan ɗari uku ko kuma ka rasa ta. Na gamsu da wannan shawara, saboda haka abin da ya kamata mu yi shi ne mu je mu dragging corpse dinta down to this very location. Collectively, sai mu tona mu binne ta ina ga abin da ya kamata ni ke abin da ya kamata ke Allah kuma ya rufa mana ya kuma gafarta mana bisa wannan abin da za mu aikata amin ah, ah, ah, Biliya? Abba. To kun ga fa yanzu muka je ɗaki na wanda a wurin na bar gawarta na fita amma ba ta na, Mun duba ɗakinta ba ta na, To anya ba a samu matsala ba kuwa. To ina gawar take? Ko dai wani ya shigo cikin gidan nan ne baka sani ba. Kaga wannan surutun fa duka ba inda zai kai mu kawai ku zo mu shiga can cikin gida mu je mu duba watakila tana nan bata mutu ba a ku dakata na ji motsi ila Ilham, ke ce ko mafarki ne? Mujahid ya faɗa mana cewa kin mutu, sakamakon matsala da kuka samu. Ni ce ba mutuwa ne ba dogon suma ne kawai, kuma yana fita na tashi. Ilham, me ke faruwa ne? Gaskiya irin wannan zamantakewa na ku babu daɗi. Kullum ba zaman lafiya? Wallahi matsalan ba a wajena take ba a wajen shi take. Bari fa ka ji abin da ya faru. Wasu kuma sun soyayya ne. A da kyau ma. Ilham! Ilham! Wato ni ina can ina terere da sunanki a falo, ba kyan. na shiga ɗakin ki bakyan a sai ke kin zo kin samu ɗaki na kin bararraje kin kwanta wato kin samu ɗakin sa'an ki ko sun da zuwa ba maganan sannu da zuwa ake yi ba na lura cewa wuyan ki ya fara kwari irham kina ɗaukan sunana kina yawo da shi a cikin gari kina ɓata min suna to idan ba haka ba menene zai kawo hasana ofishina tana gaya min cewa abubuwan da nake miki bai dace ba bata ma suna kuma ni ban ma san ta je wajen ka babba ci fa nake yi. Rufe min baki. Wato na yi miki ƙarya kenan kike so ki faɗa ko me? Ilham zan koya miki hankali fa tunda na lura cewa iyayenki ba su koya miki tarbiyya ba. Wataƙila su ma ba su da tarbiyyar ne shi yasa. Kaga dakata da Allah dakata. Don Allah in muna magana ni da kai ya tsaya iya ni da kai ka daina sa iyayena. Don ina ganin darajarsu. A a a Oke gargaɗi kike min kenan yanzu ko? Kina nuna min cewa ban isa da gidana ba. Gargaɗi kenan kike boke to shikenan yau zan nuna miki cewa don <laughs> Allah ka yi hakuri wallahi ba ni na tura ta ba ni ban ma san. ya mutum ne ya fasa kawai. Ai ai kana koya miki hankali. Ya ka nake a gari eh, eh, kina bata min suna. don Allah ka yi hakuri ka daina duka na. <laughs> Ah. ai tunda kika ce ba kya jin magana abun da ya fi haka ma sai na yi miki ba ihu zaki ki faɗi a ƙasa ba ilham ilham eh, raji'un ta mutu ta mutu na kashe ta ilham ta mutu To kun ji abin da ya faru da yi, bayan dukan kawo wuka da yamma. Gaskiya Mujahid baka kyauta ba, saboda a bayanin da ta yi, kai ne kake da laifi, saboda kaji ta faɗa maka cewa bata aiki Hassana wurinka ba. wannan haka yake amma a matsayinta na matansa ko zagin ta yi bai kamata ta rika mai da martani ba kamata ya yi ta rika bashi respect respect ka an ina bashi abba amma ba zai yi zagi iyayena in bari ba na fi san darajar iyayena gaskiya abokina kai ne da laifi saboda iyaye fa ba abun wasa ba ne saboda haka ka ba ta haƙuri magana ya wuce haƙuri kuma ai da Allah ya bata mutu ba sai ta gyara halayyanta ba saboda gaba komai ya wuce A abba lalle biliya ya fi mu gaskiya akan wannan al'amarin ilham ki ki ki ki Ba kuma ya na yafe ma. Ni zaman mu kawai nake nema da kwanciyar hankali. Auren haɗi wani auren haɗin kairi ne. In an yi za a gano riba ne, wasu na ga sun ɗauke shi a ya kamata wannan abin da ya faru yau ya zame maka darasi babba saboda yanzu da wannan yarinyar ta mutu ba kaga ka aikata kisan kai kuma a matsayinka na musulmi ka san hukuncin wanda ya yi kisan kai a wurin Allah ni dai shawaran da zan baka kada ka sake dukan matarka Idan wani abu makamancin wannan ya sake faruwa, gaskiya kar ka kira ni. Kuma ni a gani na ma, ai wannan yayin ta fi ka gaskiya. A zamanin mu na yanzu fa, da wuya ka samu mace mai hankali da nitsuwa da tarbiyya irin matarka ilham ba. Wannan yarinyan Ubangiji ya albarkace ka ne da ita. Ya kamata a ce ka gode wa Allah ta hanyar riƙe ta hannu biyu kamata adalci. Gaskiya ne, na ji shawarwarin da ka bayar, kuma insha Allah zan yi ƙoƙari in ga cewa na preventing irin waɗannan matsalolin daga faruwa in the future. In Allah ya yarda. Ni dai abin da nake so in faɗa maka shine once again, ina gode maka da confiding da kai a kaina. kuma ka proving min cewa lalle kai aboki ne wanda zan interesting the deepest and darkest secrets dina uh, kuma babu abin da zan ce sai dai in ce na gode na gode ubangiji allah ya bar zumunci inda ba dan kai ba i don't know ta yadda da ban sanya zan tackling wannan issue din ba yau gaskiya so once again thank you very much and thanks for your friendship today is, has been a long day ya kamata in ajiye ka ne ka huta bari in ɗauki mota sai ka buɗe wani get sanjin ajiye to ba matsala Allah ya kiyaye na gaba Allah ya kiyaye Thank you. ina son za mu ɗanyi wani magana da fiye. Okay, you have my attention, na jinki. Kawai na duba irin zaman da muke da kai ne na kamar ba ka jin daɗi saboda iyaye ne kawai baki haƙuri. Shi ce, me yasa ba zan baka shawara akan ka nemi wata yarinya? sai ka aure ta sai ka kawo ta in insha Allah ni kuma zan yi haƙuri za mu zauna lafiya ilham ke to ai ilham idan zan yi aure ina ganin kamar ba sai na yi shawara da ke kawai sai dai ki ga mace ta shigo gidan nan a matsayin matata ko ba gaskiya ba ne yanzu abin da ya fi damun shi ne. irin wannan yawan saɓani da muke samu Ina so ya tsaya haka ba na so a ce ah, mun yi wani abu da har zan ɗauki hannuna in sa a jikinki da sunan duka so da Allah ki kiyaye ko ni wannan shine priority ɗina a halin yanzu amma dai maganan ƙarin mata ne ko wani abu ai sai dai ki ganta kawai ta shigo i don't think i ah, need your opinion idan zai Hmm? Akwai wani abu kuma? Da hmm, komai. Na da kamar za ki iya so ce ki kwanta ku. Shi ne na ce, ai da ka tashi mun ji mun kwanta, na ga dare yayi kuma kana ta aiki. Wato aiki ma kin faɗa ilham, aiki nake so I need some space. Za ki iya zuwa ki kwanta idan wala Allah na gama aikin kuma na ji ina buƙatar in kwanta. sai na je na kwanta ko amma for now dai je ki kwanta wani auren haɗin alakairi ne in an yi za a gano riba ne haɗi auren haɗi auren haɗi auren haɗi eh, wani auren haɗin allakairi ne in an za a gano riba ne wasu naga sun ɗauke shi a sharri ne wasu kuma sun ɗau hakan soyayya ne ya kamata al'umar musu gaggane auren haɗi cikinsa akwai albarka ne kuma ana yi don haɗa zumunci ne sai dai idan an yi shi don wani buri ne to sai a kasa yin tsaye a kasa zaune auren haɗi